الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da nuna bakar tara ga watan rabi'u sani a wannan shekara kuke zurma ne wani ya ce tara wani ya ce goma wani ya ce sha ɗaya nawa ga wata goma ko sha daya ga watan rabi usani wata na hudu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan jiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da daya ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyu miladiya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kuma cikin suratul kahf idan ba manta ba lokacin da ya gabata mun tsaya ne karshen aya ta ashirin da ɗaya haka ne ko karshen aya ta ashirin da ɗaya wa kazalika a'sarna alaihim ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida yau kuma zamu tashi farkon aya ta 20 da biyu kenan fadin Allah ta'ala sa yaquluna salatu rabiu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا وبنجد سيقولون تسلزا سفدا سوسوا المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم waɗanda suke jayayya da juna dangane da adadin ashabul kafi wai su nawa ne waɗannan masu jayayya za su faɗa ka ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'dhum sashin su zai ce hum salafatun rabi'un kalbuhum ai su uku ne na hudun su karan su wa yaquluna wani sashin daga cikin su kuma sai su ce khamsatun sadisuhum kalbuhum a'a ko biyar ne na shida din su shine wato an maganganu guda biyu a yanzu malaka wal qawlani li nasara najran wannan zantuka guda biyu dukkanin su zantuka ne da ake jinginawa kirista din garin najran li nasara najran kirista din garin najran to ina ne kuma najran shine malaki mawdi'un bayna shami wal yamani wal hijaz wani gari ne da ke kai iyakar waɗannan sasanni uku kai iyakar sham a waje daya yaman a waje daya al hijaz kuma a waje daya shi garin yana wannan tsakiya to dukan waɗannan zantuka guda biyu cewa sahabin kafi su uku ne na hudun su karansu ko kuma su hudu ne na biyar sun su karansu don ana gina shi zuwa gangar kiristan da suka fito daga wannan gari wato garin najaran kenan an gane ko وقيل او قول اكفي القول الاول لليهود كما في البيضاوي na فرقوا cewa ثلاثه الرابع هم na biyu cewa خمسه سادسهم كلبهم wato ainihin kirista ne suka faɗe shi haka waɗansu malamai suka faɗa duka dai wannan na nuna cewa waɗanda suke wannan jayayya da juna dan kace da ne adadin ashabul kafi dukkan su dai ahlul kitab sawa'un sun kasance yahudu da nasara ko ko nasara kadai Allah madaukaki ce rajman bil ghaib za su faɗi wannan zance ne rajman bil ghaib bisa ga zato laraba sukan ce ar-rajmu bil ghaib ga dukkan zancen da ya kasance mai iya faɗe shi ba ya da tabbata كل كلام لم يستيقنه sahibu فهو الرجم بالغيب rajmu bil ghaib dukkan zancen da mai shi ya da tabbas wato sai su kwatanta shi kamar wanda ya jifa cikin duhu yayin da duk aka samu ka wani abu aka ce ka auna shi da jifa ka same shi kuma ya zanto cikin duhu ballanta na kuma da ne tsakanin ka ka dake zai iya waka same shi zai wahala kware da gaske yasa ake kwatanta dukkan zance na zato da irin wannan jifa da aka yi cikin duhu rajman bilkai وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد wato kamar suna difa cikin duhu daga wuri kuma wanda yake nesa kaga abin da ake so a samu da wuya a iya samu ai zannan fil ghaibati anhum wa huwa raji'un ila al-qawlayn ma'an cewa wannan zance da aka faɗa wato jifa ne cikin duhu zance ne bisa ga zato shafi faɗi ne duk yana koma zuwa ga zantukan guda biyu zancen da yace su uku ne na hudun su karan su ko zancen da yace a'a su biyar ne na shida sun su karan su kun gane ko wato dukkan su ne zance ne kowanne an faɗe shi bisa ga su babu tabbas wa nasabahu alal maf'ul lahu wato an yi masa nasaba ko wa nasbuhu alal maf'ul lahu an yi masa nasaba dan kasancewar sa al maf'ul lahu kenan ay li dhannihim zalika sun yi zaton haka shabbahu bil rami bil hijarati allati la tusibu gharada ya kamanta wannan zance da jifa da dutse irin jefan da baya iya samun abin da aka auna ay dhannan min ghairi dalilin wala burhanin zance ne da suka fade shi ba tare da jagorancin wahayi ba bisa ga zaton su suka faɗa wa yaquluna kuma wani saki na mutane za su ce sab'atun masaminhum kalbuhum ay su bakwai ne na tafassun su karansu الجملة من المبتدأ والخبر صفة سبعة بزيادة الواو da aka ce sab'atun wa saminuhum kalbuhum wato jumlar saminuhum kalbuhum khabar sai ga ina wato kamar sab'a shine mubtada ko ko mutum shi kanshi sab'a khabar ne li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu hum hum sab'atun wa saminuhum kalbuhum asalin zance babu wawun hum sab'atu saminuhum kalbuhum kamar yadda can gurin salatatu rabi'uhum kalbuhum khamsatu sadisuhum kalbuhum duk babu wawun anan sai aka ce sab'atu wa saminuhum kalbuhum na takwas sun su shine karam zance na uku kenan wato bi ziyaratil wannan wawun din kamar an kara ta abinda suke nufi da karu mawul ma'ana ko da babu ita ma'anar zancen ta yi daidai amma akan kawo ta dan karfafa ma'ana shine sai sai har harfin za'id waɗansu malaman ba sa so a ce za'id sai dai su ce miki sila an gane ku kamar yadda Allah ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayra Allah min as-sama'i wal ard asalan zancan hal khaliqun ghayra shin akwai wani mai halitta da Allah A amma sai aka tsara min hal min khaliqin ghayra Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard la ilaha illa hu fa anna wato min nan tsara ma'ana ta na tabbatar da cewa babu wani mai halitta fa sai Allah shi a sama ko kasa babu mai halitta sai Allah kun gane ko wa qila a wani kaulan aka ce tawkidi ce wa dilalatun ala nusuki sifati bil mawsu kuma dalili ne kwakwara bisa ta cewa wato sifar tana damfare da abin da aka siffanta saminuhum kalbuhum wato lalle yana damfare da sab'atun din nan hada da junan haduwar da babu yadda za a yi a rabar an gane ku sai malam yace wa wasful awwalina bil rajmi duna salifi dalilun ala annahu marziyun wa sahihun tuka guda biyun farko cewa wasu uku ne na hudun su ko su biyar ne na gidan su karansu sai aka dingina su da cewa rajiman bil gaibi amma zance na uku sab'atun masamiluhum kalbuhum shi ko ba a ce rajiman bil gaibi ba sai aka gane sai ba da ce dalilin ala annahu mardiyun wa sahihun wannan dalili ne bisa ga cewa wannan zancen na uku abin yarda ne kuma shine ingantacciyar magana hada aka ashabul kafi su bakwai na tafaddun su karansu amma zancen da yake su uku ne na hudun su karansu na su biyar ne na gidan su karansu zance ne rajiman bilgai ba ya da inganci amma wannan da aka ce sab'atun wa saminuhum kalbuhum sai aka yi shiru dan nuna cewa menene ne ingantacce ne ko da al-imam ibn kasir abin da ya tabbatar kenan cikin tafsirin an gane ko cewa dai zantukan gaba ɗayan su guda uku ko zance kaza ko zance kaza biyan farko rusassu na uku kuma shine ne ingantacce wannan shine zance mafi inganci dangane da adabi to har yanzu dai akwai karin bayani dangane da wawun din da ke cikin wasamilul mukallafi kun ji dai mun ce a nan gurin asalin ta a cikin zance shine ne babu ita amma an kala ta dan mai dan karfafa ma'ana da kuma tabbatar da karfafuwar siffantuwar mubtada da kabar kansa kun gane da kyau waɗansu malamai suna cewa a wannan wawun da ita ce wawun samaniya wai dan a cikin larabawa akwai waɗanda su karshen kirge a su shine takwas in kirgen ɗaiɗai ne ba sa ƙara sawa goma da haka za su iya cewa khamsatun an gane ku za su iya cewa sittatun sab'atun amma in sun zo takwas sai ce wa saminatun ko wa samaniyatun an gane ku amma duk waɗancan za su ambace su ba tare da wani wawun da tsakiya ba salasatun an gane ku arba'atun khamsatun sittatun sab'atun sai kuma sami Wata samaniyatu wato ita ce wawu samaniya kenan haka karfafa zancen su da wani jeri cikin alqur'ani a waɗansu ayoyi da ubangiji ta ala ya kawo wawun a daidai lokacin da aka je kan lamba ta takwas shine at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun amirun bil ma'ruf sai aka zame wal nahun da aka zo kan da takwas sai aka kawo wawun أتعرفه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات ذات وأبو to amma duk kan fara wannan zancen da ne Allah wallahi abin da yasa suka ce da ne sai suka ce ku lura mana wato kafin kawo abin da ya zan sanki sun sake kawo dalili na uku suka ce wajen inda Allah ke maganar kofofin wuta da kofofin aljanna kofofin wuta guda bakwai ne da aljanna guda takwas ne da nassin hadisin manzon Allah guda takwas ne amma wuta guda bakwai ne da nassin aya la hasabatu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum amma kofofin aljanna guda takwas cikin hadisin da ke cikin sahih bukhari an gane ko da manzo Allah ce duka wanda ya alwala kamar yadda kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to za a bude masa ɗaya daga cikin kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta yadda ya gidan ba. sai ya ta ce guda nawa guda takwas to da aka zo cikin suratul zumar sai aka ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wato sai ba kawo wawun ba amma da aka je maganar aljanna wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha ta suka ce wawu din nan wawu sabaniya kenan tana baka labarin kofofin guda takwas amma a can da yake ba sai takwas ba sai ba a faɗi wawun ba anan da yake sun kai takwas sai aka faɗi me wawun to amma wannan ka'ida ta za ta kare cikin fadin Allah ta'ala huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz mutakabbir ai kirga takwas ba tare da wawan ba ka an kirga tara ma in ka faro da Allahu huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir har ba tare da wawan ba da haka da ke kamfanin guda ta yayi aiki to dan haka cewa wannan wawu samaniya ce gaskiya zance ne mai rauni abin da yake daidai shine mu ce wawun ce ta afafi in an ga dama a kawo ta in an ga dama a ki kawo ta a cikin alqur'ani wani lokacin ana kawo ta wani lokacin ake kawo ta an gane ko Allah cewa ma ahlakana min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum illa wa laha kitabun ma'lum kaga sai ka kawo wawun amma a wani wurin wa ma ahlakna min qaryatin illa laha na zikira wa makon na zalimin a can ba wawu a nan gurin an kawo wawu wato in an ga dama a kawo wawu in an ga dama ke kawo wato wanda aka yi inda ba larabci inda larabci kake ne da ba qur'ani ba za ka ita za ka wai kullu amina salatu rabi'un kalbuhum a khamsatun sadisuhum kalbuhum sab'atun saminuhum kalbuhum ba tare da wawu ba amma tunda qur'ani ya kawo wawu sai kawo amma ba wai dan dole bane a kawo ta ko da babu ita zancen yayi daidai amma zuwan yana saka kuma nan ina fata mu a'a ya aiki mu kada tawo ma me kake gaggawa me kake ji na baka na zuba wai rashin hakuri ya kawo mai wancan tare ba inda an yi hakuri sai ya yawo da kafar tambaye shi ya zo nake ce wani da ubangiji ta alaka wannan sai ce ka kace da su rabbi a'lamu bi iddatihim ubangiji na shine mafi sani dangane da adadin su ma ya'lamuhum illa qalil babu wanda ya san su sai yan kadan cikin mutane a ce banda Allah ko wanda suka san su amma wanda suka san su ba su da yawa ina ba da an fahimta kaga anan bai kore a san su bikin kana قال ابن Abdullahi عبد الله ce ana min al-qalili ni ina cikin wannan yan kadan din mimman alimu zalika bi ikhbarin rasul sallallahu alaihi wa sallama lahum an jibril alaihi salam cikin irin wanda suka ilmanta haka ta hanyar bayar da labarin annabi ta hanyar kima labarin da ya ji daga wajen jibril alaihi salam wa qala abdullah dan abu ce hum sab'atu dan lai su bakwai ne wa hum wannan kuma zance ne na malam su dan su bakwai din nan ga sunayen su miktamina tamlika mirtunut laytunut siriyunut zunwanut da dai sauransu Allah da Isra'iliya ne ba an zanta biyar su ina jin mun riga mun gama bayani kan wannan cewa tantance sunayensu bai tabbata ba cikin aya bai kuma tabbata ba cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su Isra'iliya ne muna fatan ubangiji ta Allah ya jikan malam da gafara yayi masa rahama amma wannan abu ne wanda ba za a bi shi kai ba domin dukkan su Isra'iliya ne tantance sunan su bai tabbata cikin Qur'ani ko hadisi har ma suka ce wai wannan sunan na karshe wa huwa ra'il li ganamin wato shi dan kiwo tumaki ne duk wannan ba nasi wasu malkalmi sunan karan su kuma kitmir kuma isra'iliya ne wa kila hamran ko humran wa kila rayyan dukkan su isra'iliya ne war rabbi a'lamu ubangiji na fi ne mafi sani dangane da adadin su ma ya'lamuhum illa qalil wanda ya san su eh, sai yan kadan daga cikin mutane fala tumari fihim zahiran abinda da almira'u musu da fala tumari fihim kar yi jayayya fihim cikin lamarin ashabul kafi wai wajen tantance adadin su ko shekarun ko wani abu da ya shafe su illa mira'an zahiran sai jayayya ta zahiri me ake nufi da jayayya ta zahiri ka faɗi abin tabbas an faɗa maka ta hanyar wahayi duk abin da yake lalibe da cikin duhu kar ka ma kai jayayya ka ce kaza ne ko ba kaza ne mutane da mutu ba a iya sanin labarin su sai abin da Allah ya faɗa domin al'amurra da suka wuce karni na baya tsare ko na baya masu nisa al'amurra ne da suka shafi gaibu ba a iya sanin shi sai abinda Allah ya gutsura wa mutum ta fuskar wahayi an gane ko da haka aka hana manzon Allah yin musu game da abin da ya shafi ashabul kafi sai fa musu da ya shafi zahiri abin da yana da nasi akai Allah ya yi masa wahayinsa to sai ya jayayya ya ce kaza ne game da su duk abin da baya da wahayi akai sai sai kame bakin sa in wani ya ce kaza ne ba zai kare ta ba ba zai gaskata ba ba za a yi jayyar ba amma duk abinda an ce adadin su guda bakwai ne na takwas sun sukaran su sai wani zai ce su uku ne na hudu sukaran su ko su biyar ne na shirin sukaran su nan anan manzon Allah yana dama ya jayi da mu ko wani ya ce su goma sha ɗaya ne ko wani ya ce su takwas ne na su sukaran su duk mutum yana da dama ya jayi da duk wanda ya masa haka ne illa da ra'an zahiran sai jayi ta ne ta zahiri wadda take a sarki kana da wahayi kana da nasiya bima unzila alayka dangane da abin da aka saukar maka wala tastafti fihim minhum ahada wala minhum ahadan fihim shine asalin zanka kar kaiwa wani fatawa fihim cikin lamarin ashabul kafi minhum kowane ne cikin ahlul kitab kar kai masa fatawa ko kuma kowane ne cikin mutane kar kai masa fatawa tsaya daidai kan inda Allah ya da kai akan wahayi ba kali ba bari kar ka nemi karin bayani to manzo Allah ma ce ne karin bayani dan ne nemi karin bayani kan abin da Qur'ani ya faɗa la tastafti fihim minhum ahada kar kaiwa wani fatawa minhum cikin mutane fihim dangane da labarin ashabul kafi abinda qur'ani ya kawo yake sun yi kaza sun zauna cikin kogo wa ta tahasabuhum aykazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zata limini wa zata shimali wa kalbuhum basidun zira'in bil wasit duk wannan abinda qur'ani ya kawo sai ka tsaya a nan gurin kare akan wannan sunayen su shekarun su tsawon kowanne zira'i na wani wane ne manomi wane ne dan kasuwa wane ne dan siyasa wane ne dan gogon cikin su duk ba a ce ka samu wannan labarin ba duk inda ka je kwakwalo za ka samu Isra'iliyar ina fatan kuna fahimta shine wala tasabbi fihi minhum ahada wa fi hadha dalilun ala man al muslimin min muraja'ati ahli kitabi fi shay'in min al ilmi lit tahqiq mala yake a cikin wannan akwai dalili a bayyane wanda yake nuna hana musulmai dangane da komawa wajen ahli kitabi kace za ka musu fatawa kan wani abu na addini fi shay'in min al ilmi cikin wani abu na ilimi lit tahqiq wajen ka samu tabbata kansu dan da ba bane wahayin da ke hannunsu sun sun rike tashi yuharrifuna al kalima min ba'di mawadi'i sun riga sun tattanta shi ba ka tabbas din menene wahayin menene kuma wanda ba wahayi malai ce ba da anna Allah ta'ala rasulahu an istifta ya hadin min ahli kitab bayan Allah ya hana annabinsa dangane da tambayar wani cikin ahli kitabi fi ashabil kahfi dangane da abin da ya shafi ashabil kahfi allamahu al-adab shariyya sai Allah ya koya wa annabi wadansa ladubba na shari'a la dubba da zaman tare irin wanda ake so musulmi ya kasance a kai la dubba na magana na zance wanda ake so musulmi ya rayu a kai fal awwalu daya daga cikin su an yu'allika kullu ma yuridu an yaf'alahu bi mashi'ati Allah ta'ala ya ratayar da duk abin da yake so ya aikata ya ratayar da shi da ganin damar Allah zan yi kaza in Allah ya so in Allah ya yarda zan yi kaza in Allah ya ga dama ya ratayar da duk abin da zai yi wa an yadhkurahu idza nasiya sannan kuma in ya manta duk lokacin da ya tuna to sai ya ambaci Allah madaukakin sarki wannan shine ladabin da za a koya masa ko ladabin da za a koya masa cikin aya ko ayoyin da za su biyo baya sai Allah ya ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وبنجي ولا تقولن لشيء كذا تقول كيدا وانا أبو ko kuma karka faɗa domin wani abu da kake son aikatawa karka ce in nufa ilon zalika gadan lalle ne gobe zan yi kaza wannan gadan din ba ta nufin gobe tana nufin ma yastaqbilu min zamani duk lokacin da ke zuwa nan gaba nan da minti goma nan da awa daya nan da kwana daya nan da wata daya nan da shekara daya ya halatta ka sa masa suna gobe a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wata gobe kenan ta asabar ko gobe ta kiyama gobe ta kiyama ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون an gane ko wato duk abin da ya shafi zamani da zai zo a iya ce masa gobe kamar da wani ke cewa wa a'lamu ilmal yawmi wal amsi qablahu ni an ilmi ma fi ghadin ami wato na san me ya faru jiya me yake faruwa yau dan a gabana ne amma me zai zo nan da minti biyar ban sani ba tun a jahiliya wannan jahiliya ke faɗin wannan walakin nani an ilmi ma fi ghadin ami haka duk abin da ya wuce sa iya ce masa am sawa'un jiya ko dazu ko shekarar jiya ko ma ban jiya da shekara ɗaya da shekara biyu da suka wuce biya halatta ake masa am wani ce mana albaqa'a takallubu shams wa tulu'uha min haythu la tum wa tulu'uha hamra'a safiyatan wa ghurubuha safra'a kal wardi al yawma a'lamu ma yatiqu bihi wa maza bi fasli qada'ihi am ma'ana da ta wuce da abin da ta wuce me zai zo gaba kuma ban sani ba sai ce amsi yana nufin tazu ba yana nufin jiya ko shekaran jiya ba ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله كركتي ودون أبن ذاك عيكتا للي زن أبو كذا إن أنجما للي زن أبو كذا غوبكو جيبي فيما يستقبل من الزمان cikin abin da ke zuwa na zamani kada ka kuskura ka ce zan yi kaza kai tsaye illa an yasha Allah sai ka dingin da abin da bashi a ubangiji istisna'un mufarrabun min a'ammin ahwali ma da istisna'i ne wanda ya shafi kowane irin hali ai ta kulli shay'in fi halin ahwal kar ka faɗa wa wani abu kar ka faɗa don san aikata wani abu cikin kowane hali cikin kowane yanayi illa fi hali talabbutika bi ta'anis bil mashi bi ta'anis bil mashi'a fa sai ka garwayu ka tudanyu da dingina abin zuwa ga mashi'ar Allah in Allah ya ce gobe zan yi kaza ko gobe zan yi kaza in sha Allah gobe ba zan yi kaza ba in sha Allah in an jima zan je wuri kaza in sha Allah duk abin da zaka faɗa kan kawai kace zan yi kaza gobe zan yi kaza jibi za mu yi kaza gobe jibi za mu yi kaza ba tare da kace insha Allah annabi yake faɗa maka to wanda ba annabi ba fa min babi aula ya fitan wanda ba wanda ba annabi ba shi ya fitan tantar ma a faɗa masa tunda in ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa an faɗa masa to wanda ba shi ba babi aula yake wa qila ma a wani kaulin aka ce mawdi'u an yata'a mawdi'un da an yata'a ta mamaye al-jarru mutaqabbil al wato wuri da jarra muta'alliqun bi muqaddarin hal wato ana yana rataye da wani abin da ake kaddara shi wanda shine hal yaya zance yake wata kadiru yadda ake kaddara zantan la takunan abadan illa mutalabbisan bi an yata'a Allah bi an takuna illa an yata'a Allah sai ka ce illa Allah sai ka ce wannan shi ne ma'ana ko ita ce ma'ana mafi shahara ko mafi kusa da abin da lafazin ayar ke kyau duk da cewa waɗansu malamai sun fassara ta da maganar rantsuwa ce kada ka rantsi cewa gobe zan yi kaza ba ce sai ka ce illa an yasha Allah amma dai abin da ayar cikin nan ba maganar rantsuwa ba ce ba ta shafi kowane irin abu da ka yi kar ka sai zan yi kaza sai ka ce an insha Allah kuma abin da ke nuna haka hadisin bukari da muslim wanda yake kawo mana labarin annabi sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman ne ya yayin rantsuwa yayin alwati yace la atufanna laylata ala sab'ina aw 90 imra'atan kullu imra'atin minhunna ta'ti bi waladin yuqatilu fi sabilillah yace a yau sai na taki cikin mata na saba'in ko tasa'in a wannan daren ɗaya kowace ta na sake musu kuma kowace sai ta samu juna biyun da za ta haifi jaririn da zai zama mujahidi gobe ma'ana nan da lokaci mai zuwa ya zama mujahidi dan maya mai yada kalmar Allah a ban kasa sun mala'ikan da ke tare da shi sai sai insha Allah sai Allah musulmi ba da ke koyi mai shi bai ce insha Allah haka Allah ya kaddara ba wai ta wurin ke bane sai shi bai ce insha Allah daren yayi kuwa yaji biyu da kuma tan nasa 70 a watar waya 90 kan annabawa ba kamar ga maganin mutane bane ba yanzu ke mata goma bayan rage da su amma gara mata ma sun ne kuma sai ya kasance babu wadda ta yi juna biyu sai wata guda ɗaya ita ma da ta tashi sai ta haife cikin kafin halittar ta cika sai ya zanto ta haife wa laqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma ana qala rabbi zidni wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min in innaka antal wahhab yanzu kuma cikin bukari kan huta amma kaga a can gurin malaman tafsiri suna kitsa isra'iliyat masu tarin yau menene jasad din nan a ce ai wani waya ya aje a zoben sa ne zai yi wanka wani aljani ya zo dauki zoben sai ka yi sa kika manzon annabi Sulaiman har yi ka yi mata ne ne ne me Isra'iliya bai ba Allah ga ba ga hadisi nan cikin bukari da madana lokacin nan jasad halitta wanda suke bata shika ba alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ana Allah ce mun jarrabi annabi Sulaiman yayin da ya sha alwashin lalle cikin daren nan sai na kusanci mata na kaza kuma ko sai ta haifi jariri aka ce sai insha Allah bai ce ba sai kasance mun jarrabi ba wanda ta ciki sai guda daya ita kuma ta yi bari ba ta samu cikakkiyar halitta ba ce sai muka jefa masa fi ma'ana ta haife shi akan shi sun ma'ana ba sannan sai ba ga Allah ya mu Allah gafara ya mu Allah yafiya fiya qala rabbi firli suke ya ubangiji kai mun gafara wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani wani mulkin da baya na ba wanda zai iya samu innaka antal wahhab lalle Allah kai ne al wahhab mai kyauta mai baiwa fasakkarna lahu biha tajri bi amrihi ruhan ayyu asab wa shayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadha asabuna Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce muka hore masa iska ta tafi da shi duk inda yake so za ta makka yana da Kano kawai sai shi kin fita duma. duk wanda za ta makka dan rakiya ya zo a tafi a hawo Shirin da suke roka'an a sannu haitu a fa duk inda yake a yi nan za ta yi in yi ce yaman a tafi yaman baitul maqdis baitul maqdis makka makka madina madina dam ina ne duk inda yake a tafi wacce yaqina muka hore musu aljanu kullu banna'in wa bawwa a cikin akwai kwararren gini birkin da injiniya da gini kwararre wa gawwa da masu nutso a cikin ruwa su tsego gwalagwalai da ma'adanai a kasa wa akharina muqarranina fil asfar wadansu kuma ga a daure an sa musu sun yi dafi wanda ta wanda mulkin wani sarki ya isa wani gwamna ko shugaban kasa ya isa ai na jin duk gwamnan da yake aljani sai bayan aljani ya kore masa duniya sannan zai kare masa kallo na gaba ko ba haka ba ballanta na mawai kan sa sashi amma da Allah ya kawo wannan sai sai haza afa wannan baiwar mu kenan da muka baki hamnun aw amsik bi dai in ka ga dama ka bayar in ka ga dama ka hana wanda ka ga dama ka bayar wanda ka ga dama ka hana ba kai laifi ba an sa maka tasarrufi ne kai duk abin da kake so cikin zuciyar kaga annabawan Allah ka san cewa an yi mulki an kare an riga an tsoro su dai bani ake ko amma zuwan an riga an tsoro yanzu aka san ne mutane suke wa wasu kai. ya za a alaji ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله kada ka ce da dukkan wani abin da za ka aikata gobe zan yi kaza ko in an zan yi kaza ba insha Allah واذكر ربك إذا نسيت ما ليس والأدب الثاني لدبي نبي قوله فإن الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت كأن بجسونا أبينك إذا كاتنا بأن تسبحه سيد ذاك مس تسبيه أو تستغفره هو كان يغفر أنت إذا نسيت شيئا بالكلام إن كان تولى أبو سكين ma'ana a yanzu sai ka ce gobe zan yi kaza sai dan ya mantar da kai baka ce insha Allah bayan awa sai ka tuna sai ka ce insha Allah wata mai zuwa zan yi kaza ba sai insha Allah bayan zafi dai sai kitana to sai ka ce insha Allah shine ma'anan wasu kun rabbaka duk lokacin da ka tuna ubangijin ka kike na sai ka lokacin da duk ka tuna wato sai kai abin nan sai ka sai ka sai ka ambaci ubangiji in ka manta daga baya ka tuna sai ka ambaci ubangiji shine anan wasu kun rabbaka idan nasi wadansu malamai suka ce a'a kalmar wasu kun rabbaka idan nasi mun yi da tana da alaka da zancen da ya wuce baya din haka ne amma baya hana ka samu wata ma'anar ta daban kari akan wata wace ce ma'ana ita ce suka ce ma'ana ko da wani zance take son ka faɗa yanzu ina so in dawo ko ta aya sai ta kafiri ka san qur'ani na da wannan mu'jiza ina so in dawo hadisin farko cikin arba wani hadisi nai nai sai na kan tunawa haka na yi baro ko bai faruwa to idan ka manta kowane irin abu da ka so ka tana shi sai ka manta to amma ci ubangiji ambaton ubangijin na iya taimaka maka wajen mai sana wannan ko subhanallah ko ka ce la ilaha illallah ko ka ce inna lillahi wa inna ilaihi duk abin da zai shiga sunan zikiri ka ambace shi an baka koma a bude in dai dan ka tuno mai kamar ne ina fatan ku fahimta suka ce domin mantuwa daga shedan baka ji ba ko da abokin tafiyar annabi Musa kamar yadda zamu karanta a nan gurin da yace qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an azkura ba wanda ya hana ni in tuna shi sai wa استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون يتم أن يتعبوا سبحانه ذكر الله كما كيف يقول كيف ji ce dan da an bace Allah wuri ke gudu yasa yana nan tare da kai da ya ji mai kiran sallah ya fara kiran sallah sai ya fita gudu da an gama kiran sallah sai ya dawo an za a yi kama sai ya fita a guje yasa sai manzon Allah ya sunnanta maka kai isti'aza a cikin sallah dan buɗe sallah dan ka kore in ma kana cikin ya dame ka sake yin isti'aza ka toba hagun ɗinka ya halatta ko kana cikin sallah an fahimta ku wani sahabi ya zace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani aljani ya hana ni sukuni cikin sallata hala baini wa baina salati ya ta jefa mun tunani ya ta jefa mun mutuwasi sai manzon Allah ya ce za a hasastahu in har ka ji duriyarsa ya zo ko ka ji duriyar sai na sai ji mun tawafi ka yi ta isti'aza da Allah so uku ka tofa a abokinka ana cikin me ana cikin sallah to amma yanzu wani wani yana ganin tunda mai halar yake da an yi tofi yake nan ta jiran mali kuma ta kawo gudu to idan saboda a cikin tofi akwai ta akwai fa wai tuf wato tafin da fa'un kenan ya zama zance to in dai tuf zance ne to sai da sai me hausa ne yarbanci turanci inyamuranci to menene su ba zan ci bane in an gina abin kan cewa zance ne to tun bai kan ba sofi ba ba ba ba zance bane ba sofi ne kawai idan mutum ya ce ba zance ne sai kyau wani yare kuma sannan da aka ce tun menene ma'anarsa in mun ce fassara mana mai zata an gane ku wadkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangiji yayin da duk mantuwa ta kama ka sai ka ambaci ubangiji dan ka tuna idza nasita an fil kalami wa dhakartahu ala ghairi ma huwa alayhi nisyanan aw khata'an idan ka manta wani abu cikin zance ka ambace shi ba yadda yake ba ta hanyar mantuwa ko kuskure wa huwa hukmun amun fi kulli kalamin ana wannan ya tafi kowanne zance ya tafi zancen cewa in kace zan yi kaza ya halatta daga baya idan da ba sai insha Allah ko da bayan shekara ne ka ce min insha Allah ko da bayan awa ɗaya ko awa biyu ko kwana ɗaya ko kwana biyu ka ce insha Allah kin wata sarrafa ka zance kuma ya tafi ko da wani abu kake san faɗa ka manta to sai ka ambata Allah insha Allah ta'ala za ka kun bai wannan shine ma'anar wannan sarrafa da zance ويكون ذكر المشيئة بعد النسيان كذكرها مع القول sai ya zanto an matan in sha Allah bayan mutum ya manta da to kamar an batanta ne tare da zance fa'ad al-hasan wa ghayruhu al-hasan al-basri da shi da wani malami suka ce ma damu bil majlisi zai ce insha Allah matukar yana gurin wa amma fi fi kafarat yamini amma abin da ya shafi kore kafara ta rantsuwa fala yanfa'u al istithnau to gaskiya ba ta da wani amfani illa idza nawa sai in ya kulla niyya wata sana bil kalami ya sadar da to gaskiyar da zantan da yayi wa nafaza bil kalami wa nafsihi wa nafaza bi insha Allah kuma ya furta kalmar insha Allah aw illa an yasha Allah ko kuma ya furta kalmar illa an yasha Allah wa idza salla shartun idan wani sharadi ya rushe cikin sharuɗan nan fal kafaratu bil hanasi illa li uzrin to wannan kafara ka hau kansa sai fa in uzri ya faru ka qat'il kalami bi nahwi al qusha kamar wanda yanke zance hadisai dan saboda tari abinda malai yake so ya ce akwai zance da ake jinginawa da Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare yake wannan aya ta shafi hatalan ruwa duk wanda ya rantsa yake wallahi gobe zan yi kaza ko wallahi ce ka idan Allah ya kai mu Ramadana na yi maka alkawali sai na baka kujerar kuma na yi maka alkawali sai na baka gero ko shinkafa ko sukarin da zaka amfani da shi har azumi ya wuce mutum ne ya samu talaka ya labarta masa wannan zancen ya kuma rantsa da Allah to amma bai ce insha Allah suka ce bayan wata ɗaya sai ya tuno a'a lokacin da dai abin da ban ce insha Allah ba sai ce insha Allah to sai azumi ya zo sai bai cika wannan alƙawarin ba kafara ta kama shi ba ta kama shi ba sai suka ce wai tun da ya faɗi insha Allah to shikenan kafara ba ta hau kanta ba an gane ko sai ma da yake so ya ruce wannan zance sai sai a'a sharaɗin in sha Allah tabarrantar da kai daga kafara in ka kasa shiga abin da kai rantsuwa a kai shine sai ya da sharuɗan gasu, su ko kallon rubutun da yi Ya ce na farko illa idza nawa sai in yayi niyyar hakan a zuci yayi niyyar ya yi rantsuwa tare da insha Allah ya niyyar haka a zuci kun gane ko dan insha Allah ta zube masa abin da zai barrantar da rantsuwarsa ba zai kafara ba ko da ko ya warware in yayi niyyar haka a zuci na biyu wata sala bil kalami insha Allah ta hadu da zantan da yin wallahi idan Allah ya kai mu azumi zan ba ka kujerar umara insha Allah kaga a yanzu kenan amma idan ya bari zan ba ka kujerar umara yin shiru aka shiga wata hira bayan kan sai suna sai ke insha Allah yana nufin hatirar da kada kaga ba samu ittisali ba bayan yamin wal istisna wato tsakanin rantsuwa da togo din ba samu ittisali ba to dole ko sai an samu saduwa eh, da juna tsakanin rantsuwa din da abin nan da togo wa nafsi insha Allah wato wa nafsa bi insha Allah ya fita insha Allah ko kuma illa insha Allah malam sai idan sharadi ne daga cikin wannan ya kare to babu wani magana cewa wai babu kafara akan ka yan farwari dole sai kai kafara abun nufi zan iya cewa wallahi zan yi maka kaza nan da wata kaza insha Allah daga baya in nayi ina da lada in wani abu ya hana ni ba kafara kai na tun zama na ce ne insha Allah amma idan ban faɗa ba a ce wallahi zai yi wa kaza nan da wata kaza sai ne shiru har sai da aka shiga wani zance da bakin kana sai in insha Allah to daga bayan fito da in tuka in ko ban suka ba akwai mai kaina kafara kun bai tona zancan to amma sai aka dingina zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa ya ce ko da bayan shekara ɗaya ne ka tana rantsuwar da kai za ka yi kaza lokacin bai riga ya zo ba sai ka zo ka ce insha Allah to yayi har aka dingina Abdullahi dan Abbas har ma kisa da malamai suke rawaito wa cikin littafin tafsiri wato Abu Hanifa yana daga cikin wanda bai yadda da wannan riwaya daga Abdullahi dan Abbas sai Abu Ja'far al-Mansur ya ya zo ya same yace da shi yaya za ka kai baka yadda ba magana daga sahabin manzon Allah kaza da kaza sai ai rashin yadda ta da wannan kai ke mukun ka zai ba kai ne halifa ba kai ne baka ke sa mutane su zo su yi maka mubaya'a ko baka yadda ba su yi mubaya'a dan har sai sun rantsa cewa za su yi maka da'a mun yi maka mubaya'a wallahi za mu yi maka da'a yace to kaga tunda kana rantsar da mutane kan yi maka mubaya'a yanzu idan ka yadda a bari insha Allah ko da bayan kana ɗaya ne a faɗe ta mutum zai iya zuwa ce wallahi zan yi maka baya a yake wa insha Allah yana fita ya ce insha Allah ga ko da ya kare yi maka da'a din ka fara da kansa ita ga ne ba ta wata kuma da ku da mun da gaskiyar ka an gane ku kuma akwai akwai kisa da alqazi abubakar ibn arabi al-maliki yake rawaitowa wata yarinya budurwa a bagada da take ta yaje ta tana hira da aka ji ta tana hira da yar uwarta tana cewa yo ai wannan magana ta abdullahi dan abbas ma abinda ke nuna rauninka kisa ayu an gane ku annabi ayyub alaihi salam lokacin da ya rantsuwa sai ya riki matarsa ba haka bane ba yace in ya warke sai ya mata bulala sai ubangiji ta Allah kuma da ya warke yana wannan suka rantsuwa ya zai dole sai gula ɗari sai aka barnar da shi ta hanyar ya ɗauki ƙananan tsuntsiya ko wani abu mai kama da tsuntsiya har kwaya ɗari ya dake ka ɗauka ɗari kenan fadrin bihi wala ta halar shikenan da yayi wannan ba tare da wani wurin tsuntsiya ba ka fara kaga ba ba yayi daidai da mai gula ɗari sai ce to a nan wurin inda in sha Allahu na warkaswa ko da ba haɗa ta tsuntsiya ba da a madadin Allah ya ce masa dauki jiya guda ɗari ko jiya guda ɗari da sai ce kawai ce insha Allah su haka da goma ba bane amma Allah ya ce masa haka ko ka ma'ana kaga fikihun yarinyar ta gano cewa ga ina ba ta an fahimta to a cikin dai wannan magana ta Abdullahi dan Abbas wato um, ko da ke waɗansu ma daga cikin malamai kamar su ibn jarir sabari sun suna ganin ma ba haka yake nufi ba kawai wadansu ne suka fassara masa cewa haka yake nufi amma shi abin da yake nufi daidai da maganar farko yake nufi kar ka ce gobe zan yi kaza sai ka ce insha Allah in ko ka manta ko da bayan shekara sai ne ce insha Allah wannan ko magana ta riga ta wuce amma ba babu rantsuwa ya sa magana ta ba wadansu ne suka fara da fadin magana su suka shigar da ita babu rantsuwa amma ba haka yake ne ba haka ibnu jarir sabari ya ba ibnu jarir sabari ko hujja ne wal adabu salis ma da yake ladabi na uku qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada kadan ka cewa lalle ya fusata ubangi la yi yadda ni li aqrab rashadan ga mafi min cikin wannan labarin na ashabul kahfi wato rinka faɗa wa mutane haka wato kai ma duk abin da ya shafe ka ka rinka fata a cikin zuciyarka kana faɗa a baki ina fatan Allah ya shirye da ni zuwa ga abin da yake shine mafi kusa da shiriya. manzon Allah yana yawan faɗin cewa an ce ya rika faɗan cewa Allah shirye da ni zuwa ga abin da yake shine mafi kusa da shirya wato cikin zancen da suka ce su uku ne na hudun su karan su ko su biyar ne a nan ko su shida ne na karan biyar ne na su karan su ko zancen da yake su bakwai ne ta su karan su an ce ya rinka roƙon Allah ya da shi zuwa ga me abin da yake kusa da shirya min haza cikin wannan sabani ko cikin wannan zantuka ko cikin wannan qadiya ko cikin wannan matsala to kaga shi ma wannan ladabi ne duk abin da aka samu sabani a kai to ya halatta kai ma ka ce ya ubangiji shiryar da mu zuwa ga abin da ke ne mafi kusa da kariya an gane ko to amma fa anan gurin ana magana akan sabani na ɗayan abubuwa ne guda biyu wanda kowanne ya shamil khata'a was sawaba shi kadai ya iya yawa daidai ne ya iya yawa kure ne ka kasa gane wajahin daidai kowanne ne ya farin jaye cikin zantuka amma idan abu ya kasance guda biyu ne daya karan gaskiya ne daya tsabar ƙarya ce to kuma wannan sai ka ce yanzu ne ban san wanne ne kun kusan shirya ba misali wani ya zo ya ce Allah uku ne aya kuma ta zo ta ce qul huwallahu sai ka zo ka ce a sa an yaje ni rabi ne aqrabu min hada ka ce wanne ne yafi kusurin shirya ai wanne ne shirya wanne ne fata ba magana sanki ko ne ta alun amma magana wanda yake kowane ɗaya zai iya zai iya wa gaske ne zai iya wa kure ne shi ne mutum da wannan an gane ku to anan gurin yana daga cikin adalcin da dan adam zai wata yayin da sabani bayi bayi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kaza ya kawo hujjarsa wanda yake kaza ya kawo hujjarsa Allah bai arzuka ka da ilimin da zaka iya rinjaye da zancen wani akan wani ba to adalcin da zaka yi wa kanka sai ka tashi kana roƙon ubangiji ya kire da kai wanne ne ya fi daidai insha Allah Allah ba zai kai ka rinka roƙon Allah ya Allah shirye da ni me yi fa zama daidai shi yasa manzo Allah ya koyar da mu hatta a cikin du'a'ul istiftahi a cikin qiyamul layl manzo Allah ya koyar da mu me zan faɗa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم ku jira wannan ki da manzon Allah yawa Allah kafin ya roki yace ya Allah ubangijin jibrilu ya Allah ubangijin mika'ilu ya Allah ubangijin israfilu wai idan yace ya Allah ubangijin mala'iku ba ya gama ba amma me yasa ne rike da gafara da ɗaya da ɗaya dan ya tsawaita munajati tsakanin da don da wanda zai ce ubangijin jibrilu ubangijin ne ubangijin ne da wanda zai ce ubangijin mala'iku a hade wanne zai fi wurin karewa wanda ya fata na karshe to amma so yake munajatun ya so ya masanin bai da boye ya mamallakin sama da ƙasa kai da mai hukunci tsakanin bayi dangane da abin da suka yi sabani shin yadda ni zuwa ga abin da yake shine tafarkin shari'a game da abin da mutane suke sabani a ciki duk abin da mutane suke sabani shiryar da ni abin da yake shine ta farki madadi haka manzo Allah ya koyar da mu fara kaga duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin shakka abin da wani ya faɗa da abin da wani ya faɗa wanne ne kariya wanne ne gaskiya abin da wani ya faɗa da abin da wani ya faɗa wanne ne ƙarya wanne ne faɗa wanne ne bid'a wanne ne sunna in ka samu kanka cikin wannan rubutun kwakwalwar ubangiji bai maka tawfiki na ka gane dalilan ka gane wanne ne wanda yake dai wanda ne kure ba ta cikin dare ce ma ta cikin dare ki roki Allah ko ka roki Allah ba za ga Allah sai da ke daidai amma idan kuka kalli shekaru ko kuka kalli yawa ko kuka kalli eh, abinda aka gada a gidaje eh, a wurin iyaye da kakanni ya warware ta daga wuyansa ya nemo igiyar karin lahu karin sunna ya rataya a wuyansa aya da hadisi su jan da duk da su da dama to wannan wanda yake son shirya ke amma duk wanda da kallon kaza yana kallon kaza ne kallon kaza sai gaba zai iya wannan wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada ay min khabari ashab min min khabari ahli kafi bi dilalati ala nubuwwah wa huwa martabitun bi qawlihi wannan zantan ne yana hada ne da fadin Allah ta'ala nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq lalle zamu labarta maka kisu daga gaske ai idza ballag idza ballagta muqabar ahlul kafi idan ka isar wa mutane labarin ashabul kafi allazi qasasnahu alayka wanda muka kissanta maka shi fala a alayhi kada ka takaita kawai akan sa bal qaddimil mashi'ata al-ilahiyya gabatar da ganin daman ubangiji fi aqwalika cikin maganganunka wasul min Allah al-hidayah li a'zam mimma ata li a'zam mimma ata roki Allah ya kiyar da kai sama da abin da duk ya baka raka da wato kiriya ai hidayah wa qad qala Allah ta'ala zalika Allah ko ya riga ya aikata haka haythu atahu min qisatil anbiya'i wal akhbari wal wal ikhbari bil ghuyubi ma huwa a'zam min zalika ba ma kisar ashabul kahf ba sai Allah ya labarta manzo Allah kisokin annabawa da suka baya labarin ruka na gaibu da suka wuce da wanda za su zo duk Allah ya labartawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na gaibu dan ya girma shi dan ya dardanta shi ya fassara shi ya bibita shi akan kowa cikin mutane akan kowa cikin halittun Allah gaba ɗaya an gane ku to sai Allah ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم ولا يشرك في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا ولبثوا سوء الكافر تنزونا في كهبه تكون كوبوس ثلاث مئة سنين أشيكلوا خليهم shekaru ɗari uku wannan sinina din ma sai fi bayanin wato fi ne na bayanin da sanatu mi'a da aka ce sinina din wa yin sunun as sanatu mi'a waɗannan shekaru ɗari uku inda ahli kitab wato a wurin ahli kitab shamsiya a shekaru na kidayar kwanaki kenan ba tare da izina na tsayawar wata ba wa tazidu qamariyatu alaiha inda al-arabi amma a shekaru na tsayuwar wata a wurin larabawa wanda da shi larabawa ke amfani wato suna karuwa da tis aslin tsawon shekaru tara wa qad dhukirat fi qawlihi an ambata shekaru tara din cikin fadin Allah ta'ala wa zadu tis'a har ma sun kara tara ai tis'u sunin fasalatu li'a wato shekaru ɗari uku a shamsiyya yan kawai kirgen rane ko ake yi kamar da ake kirgawa Januwari da February rane ko ba watan tsayawa yake a sama ba kirga shi ake kawai da wucewar rana shi kenan an kirga shi wa tisu kamariya salasiyatun wa tisun amma shekaru tara kuma kamariya in kirgen mutane wato dai fadin Allah ta'ala wa su bi kahfihim sun zauna a cikin kogon su cikin mi'atin sinina wa zadu tis'a shekara tara a kirgen rayuwar wata in ko an ce shekara uku kadai a kirgin rane ku ba tare da izina da tsayawar wata ba wanda da shi ahlul kitab suke amfani ku gane da kyau to wannan aya malamai sun yi sabani a cikin wannan guda biyu wadansu malamai suka ce wa labitu an gane ku wato yana cikin abin da ahlul kitab ne suka faɗa wajen sa yaquluna salatu rabihu ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم وكذا وكذا وكذا وقالوا ولبثوا kuma dai ahli kitab sun ce su ahli kitab sun zauna fi ka hadin cikin gogon su salasa mi'atin sinina wa zabi wanda suka ce a'a wannan maganar wallazi su khabaru min Allah azza wa jalla labari ne daga wajen Allah Allah ne ke bada labarin ga shekarun da ahli kitab ko ashabul kitab suka yi a cikin gogo suna barcin nan su ne shekaru 300 da nawa da tara shine wallazi su fi ka hadihim salasa mi'atin sinina wa zabi Allah ce kulillahu a'lamu bima labisu kace da su ubangiji ta ala shi ne mafi sani bi ma labisu dangane da tsawon lokacin da ashabul kafi suka zauna mimma nistalafu fihi wato sama da wanda suka yi sabani wanda suka yi sabani kai musu sani ba wa huwa ma taqaddama zikruhu shine abinda ambatan sai riga ya gabata baya wal maqsud bi zikri hadha abinda yasa aka ambata ka wallahu a'lam malai Allah ne shine mafi sani ta'limun akhar bi raddi ma ka fiye ilmuhu ila Allah wato wata koyarwa ce duk abinda ilimin sai koyo gare ka to kamar yadda tuzo ga wajen Allah waɗansu malamai suka ce ba wai wai ba ma sai abin da ya koyi gare ka ba abu komin sanin ka a kansa in bayan ka faɗe shi bisa ga sani to yana da kyau kace kuma Allahu a'lam faɗin ka Allahu a'lam bai nuna shakka kake ba faɗin ka Allahu a'lam bai nuna baka da tabbas ba amma duk yadda ka san wannan abin in an kwatanta sanin Allah game da wannan abin da sanin Allah da sanin ka wanne yake sanin Allah wa ma utitu min al-ilmi illa qalila to wannan ladabi ne na musulunci ko fatawa akai maka bayan ka fada ka fada ka kawo dalili ka fada zantuka karin jayar sai ka ce kuma Allahu a'lam wannan shi ma ladabi ne da aka koyar da mai karantarwa mai wazantarwa duk abin da ka faɗa na halarci ko na haramci ko kaza bid'a ne ko sunna ne duk yadda kake jin ka san abin kana da dalili a kai wannan ka faɗa yana da kyau tare da dalilin ka amma da karshe kuma ka mayar da ilimi zuwa gawa zuwa ga Allah madaukakin Allah ka duba da dabi irin wannan in muna tafiya kan irin wannan yaya wa'azin suka ba za su kasance ya koyar ma za su kasance duk irin yadda ka abu Allah biya ya ka kasance ne gashi Allah ya ce wa su fi kafihim salata mi'atin sinina wazdadu tis'a amma sai shi da annabi qulillahu a'lamu ma labisu kace Allah shi ya fi sanin lokacin duk da gashi Allah ba san amma shi ya fi sanin lokacin da suka zama ma na ku dauka dan ya labarta muku yanzu kun yi tarayya da ji wajen sani din yanzu ku kun san adadin shekarun ne amma a kowace shekara me ya faru a cikin ta amma kirgen shekarun ɗari uku da tara kun sani da mai da mai ya faru cikin shekarun ba ku sani ba shekara nawa suke a hakarkarin dama kafin su je a kan hakarkarin hagu ba ku sani ba kaji ba ce wani kalliba hum zatul yamini wala wannan shine Allah shi ne yake kulillahu a'lamu bi malami an gane ku wato koyarwa ce ta musamman walidhalika fasalahu min al-qissa walidhalika fasalahu min al-qissa dan haka Allah ya rabe wannan tun daga cikin kissa a kawo shi daga wa zakarahu fi adab al-kalam fi adab al-kalam al-mustanbata ya ambace shi a cikin ladabban zance waɗanda za a iya cirowa minha a cikin kissa din wa atammu taqibati wa atamma taqibati bi dhikri sifatihi ta'ala sannan Allah ya cike kissar da wato abin da ya shafi ambaton siffarsa wa tanbihu bi ihaqatihi bil asya da kuma fadakarwa dangane da cewa ilimin sa ya zama komai liyar yarfa zalika fi zihn mutakallim dan hakan ya tabbatu a cikin zuciyar mai zance wala yakhruju bi kalamihi an adabin min al adab al mazkura kada ya fice a wajen zancensa daga wani ladabi cikin ladabban da aya ta ambata فقال له da الله سي له غيب السماوات والارض da Allah ne gaibin sama da gaibin kasai gaibin da ke cikin kasa ba wanda ya sani sai shi gaibin da ke cikin sama babu wanda ya sani sai shi da haka sai ce lahu gaibus samawati asalin zance gaibus samawati wal ardi lahu amma sai a gabatar da lahu aljar wal majrur wanda taqaddimu ba haqqu at-ta'khir yufidu al-hasr gabatar da abin da azance kamata ya zo karshe wannan na dauke da wani sako na balagar zance shine lalle banda Allah din ba wanda ya san gaibin sama ko kasa da an ce gaibus samawati wal ardi lahu to ya ya iya yi yiwa wani wanda ba Allah ba ya san gaibin sama ko gaibin kasa amma tun da yake lahu sannan yake gaibin samawati wal ardi ya nuna shi kadai ya sani daidai yake da iyaka na abudu da iyaka na sa'id da ya ce na abudu iyaka wa na sa'idu iyaka da ya iya yiwa da ya halatta ka bauta a wani ka bauta a Allah ka nemi taimakon wani ka nemi taimakon Allah amma tun da yake iyaka kai kadai na abudu muke bautawa to wannan yana da halatta ka bauta a wani ba sai da haka yake lahu ghaibu samawati wal ardh qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'al wanda Allah ba wanda ya san gaibu sai abu sirbihi wa asmi' yi mamakin jin Allah yi mamakin ganin Allah abu sirbihi yi mamakin ganin Allah wa asmi' yi mamakin jin Allah jinsa yalwatacce ne don yana jin komai komin nisa komin kusanci ganinsa yalwatacce ne ba abin da ke fakuwa a gare shi inna Allah la yafa alim shay'un bil ardi wala wannan siga ce ta ta'ajjub dama siga ta'ajjub a cikin larabci guda biyu ce dayar ala wazani ma af'alahu kamar ka ce ma ahsanahu ma ajmalahu ma asma'ahu ma absarahu ma ajmalahu ma aqwahu dukkan wannan alawar ne ma fa'ala kana nufin yi mamakin jinsa yi mamakin ganinsa yi mamakin kyawunsa yi mamakin karfinsa yi mamakin karatunsa sigar ta biyu take ce wannan asibi bihi ala wazani afi ilbidi an gane ku idan ta fi ajmil bihi yi mamakin jinsa kyawunsa ko tsaftarsa ahsin bihi yi mamakin kyawunsa an gane ku ajmud bihi yi mamakin kyautarsa da baiwarsa akra bihi yi mamakin iya karatunsa asmi bihi ima ma ke jin sa abdul bihi ima ma ke ganin sa ina ba ta amfani akirin bihi ima ma ke karantin sa wato su da kake ba da zaka fassara kana hausa kawai sai dai ka mutane su gane ko amma wanda ya san larabci ya san me kun gane da kyau asmi wa abdul wannan na nuna siffantuwar Allah da asambu shine bi na nuna siffantuwar Allah da mai albasaru shine gani waɗannan siffofi yaso da dama Allah yana hada su cikin alqur'ani inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'izukum bi inna Allah kana sami'an basira inna Allah kana sami'an basira kaga asambu da albasar قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اسمع به وابصر ina fata mu ma'ana ana hada shi da gani domin da ne ke jin dukkan maganganun mu da gani ne yake tsinkayo yake hango yake ganin dukkanin ayyukan mu wanda da wannan ne kuma za a yi mana hisabi ranar tashin kiyama wada malakum min dunihi min wali haka ne ko min dunihi min wali su mutane ba su da wani mutuncin lamari wanda yake ba Allah ba li ahli samawati wal ardi mutanen sama ko kasa ba su da wani min lamari ai nasu mataimaki wanda zai taimake su ba Allah ba an gane ko alwilaya sukan ce wane waliyun li fulan idan ya zanto majibincin lamarin sa ko ya zanto masoyinsa takan ce dai alwaliyu kullu man aqada bainaka wa bainahu sababun tuwalihi wa yuwalika bi dukkan mutumin da aka samu wani sababi wanda a sanadiyarsa kake son shi ma yake son ka to ka zama waliyinsa shi ma ya zama waliyinka da haka mummunai waliyan juna ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله إلى آخر الآية sannan Allah kuma waliyin mummune ne manzan Allah kuma waliyin mummune ne kamar da waliyin mummune kuma waliyan junan su ne inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladzina amanu ladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raji'un wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wal ladzina amanu fa inna hizballahi hum al-ghalibun Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah majibincin lamarin mu shi ke kula da mu shi ke taimakon mu shi ke ba mu agaji mu kuma masoya Allah ne waliyan Allah ne muna bautata masa muna gaskata shi muna tsayanta shi muna kadaita shi muna kokarin bin umarninsa muna kokarin hannuwa daga abin da ya hana mu so wanda yake a so mu ki wanda yake wanda yake a ki kaga mu ga wilayar mu dangane da ubangiji ga wilayar Allah kuma dangane da wilayar Allah dangane da mu ta shafi mai taimakon mu ba mu lada jibuntan lamarin mu kare mu daga abin da muke jin tsoro tabbatar mana me muke so mu samu iko akan mu rinjaye akan mu zalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum wannan zuwa ya tambaye ka yace to Allah madaukakin sarki waliyin mummune ne kadai ko kuma har kafirai ma Allah ne waliyin su sai ka bar ta saka kai kida ka kalli wannan ayar kace zalika bi anna allaha mawlal ladina amanu Allah shine maula na waɗanda suka yi imani shine majibincin lamarin wanda suka yi imani wa annal kafirin la maula lahum amma kafirai ba su da maula ba ba su da wali ba su da majibincin lamari to idan ka kalli wannan ayar a haka sai a ce a'a abin da zaka tantance kafin ka bada ansa wilaya iri biyu akwai wilaya amma akwai wilaya khassa wilaya amma Allah waliyin mu ne mu duka ta hanyar mulki ta hanyar rinjaye alqahru wal ghalabatu wal mulku wat tadbir rinjaye akan mu mulkar mu gudanar da al'amarin mu ya zama waliyin mu duka mu da mu da kafirai ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ورجوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا سوى نلي أكا يردوا إلى الله مولاهم الحق بكافرين كم أنت وأن الكافرين لا مولى لهم أشياء ولاية هناك ولاية عامة وهناك ولاية ولاية عامة ملك gudanarwa sarrafawa ubangiji da Allah na kawo sanyi da mu da kafirai dole mu ji ya kawo ruwan sama da bude kafirai dole ruwan saman nan ya duka mu komai komai so ya kawo ambaliya ya kawo gobara ya kawo wato ainihin abubuwa da dama karkashin sa da sa duk technology din kafirai ba su isa ba su hana guguwa ta so ba su isa ba su hana ruwan sama da zai zo ya musu lusau ya karya gidajensu goguwa da za ta yaye rufin kwanukan su ta karye tilakon lantarkin su ba ta isa su hana tasowa ba dan Allah ne ke gudanar da su ta wannan bariyar maulahum alhaqin kenan kuma in ya tashi karɓar ransu ba ta isa sai kaza ba kuma ganin damar sa ne a haife ka inda ya so ba inda kai ka zaɓa ba ƙasar a cikin family din da ya so ba family din da kai ka zaɓa ba da za a nemi shawarar wani aida ya canza family amma ba bai bai iya haka Allah ya sako ka sanan haka zaka rayu sawa'un mutanen kirki ne sawa'un mutanen banza ne masu tarihi ne marasa tarihi ne mabiya sunna ne yan bid'a ne masu tauhidi ne masu shirka ne ba yadda ka iya haka Allah ya kaddara kaddara ta daga fata amma wilaya khaffa taimako da azabi wanda wannan ya tafi mu mutuwa mummunai amma ban da kafare to shi ake nufi da faɗin Allah ta'ala zalika bi anna Allah mawla allazina amanu wa anna al-kafirina la mawla ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا baya tsara baya tarin ya wani cikin hukuncin sai Allah idan yayi hukunci shi kadai ne ba mai tarayya da shi a wata kira'a wala tusrik fi hukmihi ahada kar ka shirkanta wani cikin mulkin Allah ta tallafi واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وقت ما أوهي إليك كان أبند أكي مكا واحد أنت لك وجب أبنجل الكلمة كتاب ربك بالكتاب أبنجل لا مبدل لكلماته باوان لي إزاي مثل يكلمون الله باوان لي إزاي تنجح كل الله ولن تجد من دونه ملتحدا لديك بذاتك إسلام وتفكا وتمفكا وما يصلح wannan ayar kamata ya mu kyale ta dan ta tafi ayoyin da suka wuce baya domin daidai nan inda muka ta malakum min dunihi min wali wala yushriku fi a ahada nan ne inda a ashabul kahfi da kare amma wasu ma uzu ilayka min zaka rabbika sabon zance ne sabon faifai ne wanda baya da alaka da na baya yana ɗauke da wasu darussa na musamman masu kalma masu matuƙar muhimmancin da in mun shige su yanzu ba za mu iya musu walwala illa billah da kidi za ka sai mu dakata a nan gurin a lokacin da ba za mu tashi akai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya shafe mana kafin in rike kuma gaba kafin in rike bari in ce da ku duba da cewa lokacin daura yana dab da zuwa sannan satuttukan da suka wuce baya ba riga mun yi tafsiri ba ni zan so a ce gobe mu kare za ku yi zuwa gobe dan da an zo daura kuma kai karatu ne in sha Allah ta'ala gobe za mu ci gaba gobe wannan satin ne kawai ya samu wannan alfarmar ba wai ya koma juma'a da asabar ba kullum kullum assalamu alaikum warahmatullahi إن الله وملائكته يصلون على النبي من فسر وانا آية زوا بالكنتا فسر تسيني إن الله وملائكته للي ألا وملائكته يصلون على النبي سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا وإن سكي إيماني صلوا عليه وسلموا تسليما ويسلاتي النبي كما تسلم مسلم salatin Allah ga annabi kamar yadda abu aliya ya fassara a cikin sahih bukhari sana'uhu alayhi bil mala'il a'la Allah zai rinka ambatan annabi yana yaba masa a fadarsa ta mala'iku shine salatin Allah da annabi din salatun mala'iku ga annabi al-istighfaru lahu roƙawa annabi gafara suna masu cewa Allahumma ighfirhu Allahumma arhamhu ba dan yana da zunubin da ake bukatan ya fiyawa ba sai dan hakan ya kara ɗaukaka matsayin sa sauriya a kan nada to salatin da mu mutane za mu masa da wannan annabi ya koya mana sigar za mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid hadisin da yake har da cewa shine salatul salatul wato salatin da yake har da cewa shine salatul ibrahimiyya idan ka duba cikin sahih bukhari a tafsir karkashin wannan aya al-imam bukhari ya kawo hadisin ka'ab ibn uzra wanda ya fassara wannan aya da haka idan ka duba tafsirin al-imam an-nasa'i za ka ga wannan hadisi haka idan ka duba tun daga dai hadisin za ka wato salatin za ka ana kawo wa kenan a matsayin shine salatin annabi duk salatin da ba wannan ba to bai an sunan salatin annabi dan wannan shine salatin da annabi ya koyar fi da bakin sa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma kamar yadda na faɗa wa ta faɗa muku wani lokaci a wajen karatu wannan siga da annabi ko koyar ta ibrahimiyya ita ce za a yi amfani da ita lokacin da za a yi wa annabi salati a cikin sallah dan tambayar da sahabbai suke masa kenan da aka ce sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce man sai da ake yin salati mukan ce mun sai da ake sallama assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka wa ala ibadillahi salih amma ya ake masa salatin ya musali ba da annabi ya kulu kaga umarni ne wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi to haka idan ka tashi wa annabi salati irin salatin da ake bayan kiran sallah to shi ma salatin da zaka kira ka san ladabin kiran sallah kamar mai abin da mai kiran sallah ke faɗa sai dai wajen hayya ala salati hayya ala fala zaka ce la hawla wala quwwata illa billah idan ya ce la ilaha illallah a ƙarshe kuma zaka ce la ilaha illallah to kana gama la ilaha illallah sai kai wa annabi abu na biyu kenan bayan mai abin da bai taɓa sallah ke faɗa abu na uku shine kuma sai ka roƙa masa wasila Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa al daga abu na hudu sai ka ce billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula sannan abu na biyar sai ka roƙi bukatar ka da kake so ka roƙi Allah tunda manzon Allah ya nuna addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da ikama ba a mai da ita baya ana karɓa to kaga nan wurin duk wannan salatin zaka yi amma idan kana wurin darasi inda ake yawan maimaita annabi sallallahu alaihi wasallam dan da nan a kai kana rasulullah kaga zaka fi sallallahu alaihi wasallam to anan ba a kallafa maka ba sai ka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli har zuwa dan wannan baya cikin ikon dan adam ya iya wannan abin abinda kawai mutum zai anan gurin sai ya takaitaccen salati da shi aka ji magabata suna yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da an ce kana rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan wannan salati ne da kake maimaitawa a wuri guda zaka maimaita so dari wani lokacin sama da so daya duk da haka mutum sai kai to ba za ka iya ansa wancan bukatar na salatul ibrahimiyya ina fatan wannan dai an tsaka wannan kuma yace menene hikimar to da yawa a cikin ayoyin alqur'ani sai ubangiji ya faɗi wata magana amma tukan ta yana cikin wata aya daban kamar nan an ce wala ta da li in inni fa'ilun zalika gadan kaga aya ce sai kuma ka ce illa in sha Allah kaga wannan illa in sha Allah tana da alaka da wala ta kulan amma ga sai an raba ayoyin wannan kan suna nan da yawa cikin alqur'ani Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala ta'qilun kaga wa bil layl dinnan latamurruna alaihim musbihin wa bil layl amma sai aka raba to wannan a cikin aya wannan a cikin aya a nan gurin ubangiji ta ana ne kadai san hikimar da yasa ya raba kayan sa ba abin da ya rage sai ka bi kamar imam malik da aka tambaye shi me yasa magabata idan sun zo don rubuta azzakat idan sun yi kaulatan a maimakon su yi albaki sai su yi wau sannan su yi aluja akan wau idan sun zo wajen Asala a cikin a cikin qur'ani idan sun yi lamun a madan su yi albaki ko su yi lamanu a sai su yi wawun sannan sai su yi alu a sa sai ce ni ma ban sani ba haka sahabbai suka rubuta haka za mu rubuta haka imam malik ibn al-bayhaqi ma'ana za mu yi biyayya ko ka san hikima ko baka san hikima ku dole cewa Allah gayya wannan kuma yake menene halatin yin amfani da kalandar miladiya a madadin hijiriya a gaskiya abin da ya kamata shi da yin amfani da hijiriya to amma tura su riga sun ci mu da yaki sun yaki suna nan gani sun fita daga cikin kasashen amma har yanzu al'adun su dabi'un su suke mallaka yanzu da yawa daga cikin ko ba san gwamnati ko yan boko wanda ba su damu da addini ba shi da yake ma sauyanci ne ka zo kana bayar da tarihi da sai yau kaza ga watan rabiul awwal ko rabi'u thani ko jumada al ko jumada da thani shi ka burge shi ne ka fara januwari da february da mata da april da sauran wanda yake bayan da muhimmanci da da da musulunci ne kan gaba ni a cikin karatu na ɗauki tsarin in faɗi kalanda in faɗi hijira kalanda musulunci sannan daga baya in faɗi miladiya saboda rayuwa irin ta yau wanda za a yi wa mutum ƙarya a ya ce gaba da ke yasa dukkan karatu suka da nake yi nukan yi kokari in ba mantuwa da adalan na dan adam ba sai na faɗi jira. ko ban sai ba zan ce ko na manta da na tambaye mutane yau na gobe in faɗa dan saboda idan an ce na ce kaza sai in ce a yau ce kuma a ina tunda dai garin san ina yin su a gari gari ga ina yin waɗansu a Kano ga waɗansu na yi a Bauchi waɗansu a Maiduguri waɗansu a Kaduna waɗansu a waɗansu wuraren akwai darasi kuma akwai dakka ko faɗakarwa ka kowanne zai kai masa tarihi na gida. amfanin wannan duk wanda yake kace kaza suka ce kawo katar a kuma da rana aka ce kaza wannan waya ta ubu gomin waya ina jin a tarifai ne ko a kofar bai na manta lokacin da aka yi a kan karatun da muka fara na kofar gida da Yusuf Abdullahi na umdatul ahkam yana bugo waya ne yi mun nasiha dan menene nake yin karatu suka da ake rigima din kuma mana in ko in ci gaba da faɗin abin da sauran mutane suke faɗa don dai a zauna lafiya kana samun rigima don sai da shi to menene aka faɗa maka na faɗa wanda kake ganin ya yi muni kwarai da gaske wanda ya kamata in dinga faɗa kace na farko dan sai kana zagin wani Allah kuma kana sai muke yin annabi dai ba ka san annabi ba ka kaza ba ka kaza ba ka saboda haka ne ba ka hana karatun kofar wani ne to dan maka kwatance ka je wurin masu sayan kafir ba ni zan baka ka nemi kafin din da aka yi na wannan gwagwarwan bai din ka sa ka ji gobe da daddare karfe goma ina jiran ka kuma gogon waya amma kai ma da kawai tsakanin ka da Allah zaka haka ya yi ya je ne bukatar yasa ya ji da daddare kuma ya bugo mu yace na ji ka gaba daya yace amma kai da ya ce wannan kafin din na sai ne yake don waya abin da aka faɗa mana ya kawo mana abin da rigar ka da dan ne a cikin kasa san sarbi ni kaina ina da bukatar in ji wannan ne. nake to kila ka ce wannan ne na faɗa ma amma ka je dukkan wani mai sai da kasu da zaka ji ina ake sai da kasu din Jafar da ka je ka ce ba kasu din Jafar ko wanne ne ko na bara ko na bala ko na Kano ko na Bauchi ko na dubu ko ba wanne ne ka samu guda biyu dan Allah ka ji ko uku na baka kwana biyu ya je ne motsin su kasa din daban wanda ni ban ma san wani kafir bane sai kin ke bani labari yake to bana da na lura wannan abin fitina yake to Allah sai mu da fitina yake to da abin da za a ce maka wani yake kaga ya kamata ka nemi bayani da wajen to ni wannan shi yasa dan na lura cewa idan zan faɗi hijira kadai to da yawa daga cikin waɗanda suka bala an da kalandar bature ba za su gane ba sai in faɗi hijira sai in faɗi wancan dai in kafa mutane hujja an gane ko tunda muna zaune a kasa ɗaya da musulmai da kafirai kuma za a turo maka ɗan security musulmi za a iya turo maka kuma kafiri kuma ɗan security musulmi na iya rubuta report akan ka kuma kafiri zai iya rubuta to ka faɗa masa a tarihin kalandar da ya yi imani da ita ga shi rana kaza ka ce kaza me kace wanda ya kare doka ko ya saba wa ka'ida ko kaza ya wani ko mutuncin mutuncin shi ke na magana da daga kasa ne ina tunanin dai wannan ne kujerar nan da bayar da nake bayarwa idan an tambaye ni bin zan yi kalan amma in ba haka ba gaskiya kalanda da ita ce kawai kalanda ta arna bai kamata ba kwata-kwata bai kamata ba yin amfani Allah kawo ranar da da musulunci za ta mai gurbin wannan sai da Allah mutumin da ya sanya wa ɗansa suna daga cikin sunayen ashabul kahfi din nan sai yanzu ya ji karatu ya da sai da abu da daga nan ma in ka zaba sai ka je gida ka faɗa wa ɗan ka faɗa wa uwar kuma ka faɗa wa mutanen idan ma yaron ya girma ne ko an sa shi makaranta sai ka je ai ko ka je kai declare din cewa sunan danka daga ya koma kaza ka sake masa sabuwar takarda manzo Allah ya sunan yansa habbai da dama waɗanda da sunan su ba su da kyau cikin maza ko mata an gane ko da haka wannan tabbatacce ne cikin suna ko da duwariya kar sunan ba duwariya manzo Allah ya canja mata juwairiya wata mata zo tace manzo Allah ya sunan ki tace Asiya Asiya kaga bi sa'at bai sako ki manzo Allah ya ce da sunan ki Jamila ya canja mata da yawa daga cikin sahabbai manzo Allah ya canja mata suna da haka idan an sa suna bisa kuskure ba mai kyau ba daga bayan haka zuwa an sai a canja ba komai kuma ba sai an sake wani rabon suna ba wannan kuma yake cewa hada qur'ani a zamanin abubakar da usman wanda ya mabanci bai sosai ba ya kawo maganin ta hajji ya mutu na wanda ke da zan yana nan sai ba ne gaskiya ban fahimci rubutun daga nan gudun sai yan uwa da dama da suka rubuto mun takardu waɗansu na jaje waɗansu na shawarwari don na ga takardun su na gode Allah saka musu alheri kuma shawarwarin da suka bayar bi hika Allah take ta dace za a da ita da izinin Allah ta ko kuma waɗanda suke su kuma sun rubuto takardu ne na neman afuwa da cewa sun zage da sun na ko kuma an kyasa su su rinka yin yatsun da tabbata da a kaina to amma abubuwan da suka faru kwanan nan sun ba su wata fahimta daban sabanin fahimtar da za a tattauna su da yawan zuma ma wadansu ba ne suka rubuta ba sun rubuta ranar lacca a ranar da ni ba bana rana asabar lacca ta aka yi asabar bana nan na abba goge ke faɗa. wadansu ma hadda sunayen su wadansu ma hadda sunayen unguwannin su mutanen unguwa kaza mabiya kaza sun ce kaza mutanen unguwa kaza da sunayen su da komai da duk waɗannan abinda nake cewa shine dukkan wanda ya zage ni duka da kuskure ni na zama ta tsakani da Allah ba wani mutum da nake kullace da shi kuma ni abin da ke cewa mutane shine dukkan mutumin da ya rike alqur'ani da izinin Allah ba zai kunya iya a cikin darasin qur'ani na faɗa muku wannan akwai wani wanda ya bani dariya shi ya bani dariya yace malam wanda dafa yi kake da shi <laughs> ni ma in samu irin sa dan na san da kaza da kaza da kaza da aka yi lalle kai ma ba a tsaye take ba ba a zaune take ba a tsaye take kuna son ku dafa inda nake da shi billahi allazi la ilaha illa huwa ba ni da wani dafa da yau wuce alqur'ani abin da na imani da shi shine dan na zo kwanciya zan karanta duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mutane sai a karanta waɗanda na tulo shi a zuci zan faɗe shi wanda na kasa suna wace kenan قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آية الكرسي آمن الرسول zuwa ترتيب sune dai Allahumma kini azaba ka yawa ta ba su wani ka ba wanda ba iba wani lakani sunna ce ta manzon Allah zai ka so kulle ka ce a baka da sabbin al-azkar na Imam Nawawi za ka samu wadannan ranar da duk Allah ya bani sukuni na ji bana jin ragwanci dan ina da barci mai yawa ranar duk Allah ya bani sukuni ba na jin rabanci in na tashi a madadin in yi tilawa ta alqur'ani ga sun makarantun qur'ani sai na tilawa amma haka ba zai ne sai na zube to ranar da duk Allah madaukakin sarki ya bani iko da zai iya yin eh, abin nan shafa'i da wuturi mai tsawo to sai in karanta ko izu ɗaya ko biyu ko uku ko sama da a cikin kowace sujada kuma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare ni daga magabta wannan shine kawai abin da shi kai ma zai kai kai da yau cikin fuskar annabi ba wata bara bace wai an ta jibi guda ta ba ta kudin gaban alƙalin ta ji kai kuma ko tuka mota nake kamar da nake faɗa muku ina faɗa a hadda ta san da ba da za su rike tilawat daga nan idan ina da karatu a Beirut Road idan na fita daga gida na kallon sa kila minti 20 za ta kai saboda goshi wajen gidan mutula to insha Allah cikin minti a din nan in dai ni kadai ka tsina karanta ilimi in na dai dawo kuma tana karanta da biyu ka ido hudu kenan akwai kuma wata dabara da zaka yi ka dauka kullum bayan kowace sallah ta farilla guda biyar za ka kanta ido dai kadai in kullum wannan kadai zaka yi ma'ana a yi za ka karanta ido nawa a kwanan nan za ka sauke ba ku yi lissafi ba kwana goma sha idan kana son ko ka da lissafi sai ka dauka kawai duk kwana goma sai kamar kai ido dan kai shi da kullun ido shi da duk kwana goma za ka shi ko wani wata kana sauka guda uku to duk lokacin da ka sauke din nan kuma sai kai tawassuli da wannan sauka ka roki Allah bukatunka ka roki Allah alkhairi na duniya ka roki Allah alkhairi na lahira ka roki Allah tsari daga dukkan abin da kake jin tsoro ka rokawa ma wanda ma ka sani cikin musulmi da cikin hali wani ma ka sani wani ba ka sani wani ma ya sani wani ma bai sani an gane ku to wannan shine kawai idan ka dauki wannan ka samu kyakkyawan dafari in ko baka haddace qur'ani ba sai ka dauki allo ka wanke ka koma yanzu ka ci gaba in ko ba da Allah ba to kai da suka daka samu wani malami da karanta kake qur'ani kan ka bari shekaru ke ka ke shekaru sun yawa kamar yadda na faɗa yan uwa da muke karatu nace muna yin wani abu sai mai kuskure mai an girma da karatu cikin mu ba wanda ya girma da tuntu amma ya girma da karatu sun kana yaro kuke har yanzu amma kuke to karatu kuma kike su kuma kai girma to da haka sai mutum ya samu lokaci ya ware ka rinka yawan karanta Qur'ani bi iznihi ta'ala dukkan abin da za a saka gaba ka ba za a iya ba nan gani nan bane wannan baya hana idan Allah ya so ya jarrabe ka dai ya dauka darajar ka wata rana kuma kaga wani abin ya same ka wannan kuma sunnatul hayati manzon Allah shi Allah ya fi kauna a duniya kuma shi zai kowa samun tsaro daga bangaren ubangiji wallahu ya asimuka tare da haka a yakin kudu aka karya masa da koyi aka fasa masa kai jini ya rinka gaba da jikin shi da kansa ya fara cewa kaifa yuflihu qauman shadduna biyahu wa huwa yad'uhum ila al-islam ya mutane su rosa kan annabi su dan kawai yana kiran zuwa ga musulunci Allah ya saukar da ayatin laysa laka bil kufri kai aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amarin ba a hannun gare ki in Allah ya ga dama ya karɓi tuban su tuba su wanda suke ma wannan abu in Allah ya ga dama ya danke su da azaba haka ko aka yi waɗansu suka tuba shugaban rundunar da aka yi uhudun ba a su biyanu ba ya zo yi tuba da haka ba a rike gaba mai tsanani irin wani duk yadda ɗan bid'a yi maka zafi ko ya maka ba daidai ba sai ka suna cewa kai fa sunnar annabi kake ji ita kuma suna ba ta ya bace. ita kuma suna ba ta da ba ce kun gane da kyau ba ta raba ba ce ba ta da ba ce kuma dai sun da dai ka taba sunnar nan wani bangare na abin da wanda ya shafi da sunnar wanda ya shafi wanda ya zo da sunnar wani bangare na abin da ya shafi ko yaya sai ya shafi ka ka duba abin da wara ta bin nawfal ya fadawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka farkon wahayi da suka je wurin ciki da fadida yana ba shi labarin abin da ganin take zalikan namusul ladhi nazzala Allahu ala musa laysa li fiha jaza'a iz yukhrijuka qawmuka laitani akunu hayya ansurka nasran mu'azzara yace ina ma ina da ƙwari lokacin da mutanen ka za su kore ka da gare ina ma ina nan da rai da zan taimake ka taimako mai kanka ku gwiwa manzo Allah take ta a mufraji yabo yanzu mutanen ka za su kore su da suka samu suna al'amin dan dangi ne bane a makasin ba bare bane ba bako bane ba dan dangi ne kuma su kore ne sai wani kada bin rabal yake ce lam ya'ti ahadun bi ma uti ka bihi ko ataita bihi illa wa qad udi ba wani cikin mutane da zai zo da irin abin da kuma da ba sai an yi adawa to shi kenan da sunna sai a soka ai alhamdulillah ya kasance wanda yake son ka mutumin kirki ne wanda yake kin kuma shi kuma shi kuma shi ne wato kullum ka yi kokarin rufe da suna mai Allah ka ga cewa tsakaninka da Allah dan shi kake ko kana yi da wani wallahi matsala ba ita ce adawa ko gobar mai da za ta fitar da wajen mutane ba matsala shi ne ubangiji ya ga zuciyarka cewa ba dan shi kake ba ko kai malami ko kai dan yusma ne ko kai dan adabi ne ko kai dan kwamitin masallaci ne ko kai dan zuwa ka saurari karatu ne ko menene kai matsalar ka shi ne ba wai a dake ka ko a zage ka ko a ta mutuncin ka ba wannan ba ita ce matsalar ka ba wannan ba abin da za ta rage maka matsalar ka shine ubangiji ta'ala ya san cewa ya kake kai ba da ya yaya za ka yi ka da niyyar ya za ka yi ka yaƙi shaitanin ka tuna da hadisin da manzo Allah ke cewa mutum uku sune farkon wanda za a fara konawa a cikin wutar ranar kafin kiyama mutum na farko jarumi a cikin yaki yayi jarunta yayi sadaukantaka har da kuma ubangiji ta yadda shi ya tunatar da shi ni'imomin da ya masa ce da shi ga su kayi yaki kayi ka zama an kaso ka dan me sai ya ubangiji ya tabbata ka Allah ke kariya kake kayan ne domin a ce wani jarumi ne wani sadauki ne kuma an faɗa domin ki wuta sai a jaki akan fuskarsa mala'iku za su gaji, har zuwa wutar jahannama mutum na biyu a tajiri ga wasu kan da ya kashe kuɗi masallaci makaranta jihadi taimako duk ayyukan alkhairi ba wanda yake ubangiji ya tunatar da shi ne mamansa yace ga ta kai kaza kai kaza kai kaza dan wasu sai Allah dan kai yace a kariya kake kai ne dan a faɗa a ce wani mai yawan kyauta ne kuma an riga an faɗa lokacin na uku da za a yi wa wannan sai malami wanda Allah ya sanar da shi Qur'ani karatunsa da ma'anoninsa yana da su yana faɗakarwa yana wa'azi ya jure kowane irin bala'i ubangiji subhanahu wa ta'ala tana shi da neman sa sannan yace da shi ga abin da kai ga abin da kai dan wa kai yace ya Allah nayi ne domin ka yace ce kai yi ne dan a ce wani malami wani makaranti ne wani masani ne wani dan gumurzu da gwagwarmaya ne kuma an faɗa zo ka shigo ta jahannama wannan ita ce matsalar mu mu yi kokari mu gaya za mu yi mu fi karfin zukatan mu mu karfin shaitan inna shaytana lil insani aduwwun mubin ya za ku fi karfin zuciya za ku fi karfin zuciya to dole sai kana addu'a kana roƙon Allah ya tabbatar da dukkan tafsirki bane in ka ta tsara nasara babu nan tafsirki ba iyawar ku taimako ne daga mudakasar daga wajen ubangiji in ka ka samu fasali to kuma haka Allah ya kaddara ka samu wannan fashil din wato ka samu karaya ka samu sarka wannan kawai cikin ce ka dan haka duk wani dan sunna kada dauka matsalar shi ne a zage shi ko a dake wannan wallahi da sauki an ke annabawa waɗansu an kaji وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوجي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفعلون كانت وانا ما يتكلم بذلك an fi annabi da kariya an fi annabi yahya an yi kokarin kake annabi isa an yi da awar ma kake an yi kokarin kake waye da haka a ce za a dake ko kake gaba ita ba ba matsalar ka ya kake tsakanin ka da gudunin da haka wannan shine da suka da ba kuma gadin da za ku yi wa kowane malami da kuke ganin malamin kure da ke karantar da sunna kawai mu nan masallacin suna gina a masallacin biyu a masallacin dore masallacin ganin um, Beirut Road a masallacin al a Brigade a Kurna a Rijiyar Lemo a dukkan inda wani malami da kuka san kuna karuwa da kalmar kun min kankantar abin da kuke karuwa gatan da za ku yi masa ku tashi dare ke sa cikin addu'a ubangiji ta Allah ya kare shi daga talala da rashin sa wallahi wannan ya komai sannan ku roki Allah ya kare daga maki da da kullu da maki ba za ku kullu ba wayan kuruna wayan kuruna wallahi sai ba ka'idar ba ce wayan kuruna ba kai shi ce wayan kuruna wa makaru makara wa makarna wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون da haka duk wanda suka yi wa addu'a ta gari yana ganin sun masa ga sun kun ga ya kuskure kuma ku faɗa masa da kalma mai daɗi yadda zai fahimta ko a rubuce ko ku da shi wannan kun yi wa mutum gani kabar bari wallahi ni dai ina ganin amfanin su in an yi su ne da a tsoratar da kafirai amma dai su wannan kamar da yawa idan bai ba hankali sai sai ku kai gubaro lallan sai ku kai gubaro ya zo da ina wanda suka da cikin suke su jige aljanna kawai su gani kuma ya tsaya a wata bana ina tsare ina tsare dan saboda sai mutum yayi da gaske da zai kiso sai sai komai dan Allah ya Allah ka rusa mai domin aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za masrabatin aw miskinan za masraba lafazin al'aqaba yana nufin kinge da ke gabanka wanda zai ke tokare kai hana kaucewa har sai in ka yi gwagwarmaya da shi ka ture shi nan kauce ko ka karya shi ko ka kutsa cikinsa al'aqaba kenan a larabci iqtahama fi'li ma zai kenan yaqtahimu fi'li mudari'i al-iqtiham shine kutsawa cikin abu ka kutsa ka shiga da karfin tsiya dan ina jin duk inda aka ce ya kutsa kai a hankali ne fili ya samu ba kowa ko kuma bai akwai wani abin da ya dan dogare to shine Allah ke cewa falakata hamal akaba har yanzu bai matsala ba bai kutsa wa shinge ba